wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ‘Yan uwa da ke tare da mu a daidai wannan lokaci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na majalisin malamai wanda gidan talabijin na BITV da kuma alheri radio ke kawo maku shi a kowace rana irin ta yau ranar alhamis kuma a daidai irin wannan lokaci karfe tara zuwa sha ɗaya na dare a duk da cewa yau mun ɗan gota saboda wasu yan dalilai da fatan za a mana afuwa kan haka kuma shiri ne wanda alhaji dr yahuza shi ke ɗaukar nauyin gabatar da shi daga aljihunsa wanda har kullum da mu da ku masu kallo da saurare muke haduwa wajen yi masa addu'ar fatan alkhairi Allah ya saka musu alkhairi kuma kamar yadda aka sani shirin majalisin malamai yana kokarin gayyato malamai imma waɗanda suke tare da mu a cikin wannan jiha ta Kaduna ko kuma waɗanda suke wajen wannan jiha ta Kaduna domin su shigo su mana karatu kan abin da ya shafi mu na musulunci kuma sannan bayan sun yi karatu su kuma ba mu damar mu yi tambaya kan abin da suka karanta da mu don haka a yau ma kamar kullum muna tare da ɗaya daga cikin mu waɗanda suke zaune amma a wajen garin kaduna musamman kuma wanda ya taho musamman tun daga jihar kano shef abubakar abdulsalam baban gwale akramaka Allah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh an zo lafiya alhamdulillah to a kamar yanda ake iya ganin Mala Abubakar Abdulsalam Baban Gwale wato ke tare da mu kenan akwatunan su na talabijin waɗanda kuma ke biye da mu akwatunan su na rediyo sun ji muryan malam wanda shine zamu wannan zama da shi ne insha ta'ala a wannan rana ta biyar ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon tsira annabi rahama sallallahu alaihi sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda kuma ya zo daidai da goma sha bakwai ga watan goma sha biyu a kalanda ta miladiya dubu biyu da goma sha biyar don haka kasancewar malam wannan shine zuwansa na farko wannan majalisi kuma bisa al'adan wannan majalisi don malamin da ya zo a zuwansa na farko mukan roƙi malam ya dan ba mu tarihinsa musamman ɓangaren da ya shafi karatutukansa na ilimi wala Allah mu kanmu da kuma mu da 'ya'yanmu ba za mu rasa abin da za mu ɗauka ba wanda zai amfani rayuwarmu wannan shine dalilin da ya sa muka roƙi malami a zuwansa na farko ya dan ba mu kaɗan daga cikin tarihinsa don haka malam muna roƙo a ba tarihi a taɓin shi. Alhamdulillah Rabbul wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Wa inna saqal hadisi kalamullah wa khair hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al umuri muhdathatuha wa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, kamar yadda malam abdurrahman ya umarce ni da in fara gabatar da wato takaitaccen bayani game da ni don mutane su san da wa suke magana to kamar yadda aka gabatar sunana abubakar abdulsalam muhammad abu barik mutumin garin kano daga unguwar gwale ko in ce daga unguwar sani mai wanda duka unguwanni ne da ke kewaye da gwale dan dago hausawa galadanci sani mai nage duka wanda yake wurin ana iya ce masa gwale ɗan gwale to wannan kenan game